This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis tara ga watan Satumba shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanin labaran duniya. To Mahmud, jiya Laraba akalla mutum sha hudu suka mutu sannan wasu ɗari hudu da hamsin suka jikkata a wani sabon zagaye na fashe-fashe a kasar Labanin faso jerin har-haren kwantan bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojojin nijar ke bi sun kashe akalla sojoji sha biyu tare da ta wasu talatin a baya-bayan nan rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump wajen kara ruruta rarrabuwar kawuna a amurka to kanin labaran duniyar kenan To a Najeriya masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta kan kalaman tsohon ministan tsaro janar Tiwa dan Juma mai ritaya inda ya kalubalanci manyan hafsoshin sojin kasar kan su kawar da matsalar tsaro a najeriya ni ba ni da shakkan ciwon sojin najeriya a kasan nan za su iya dakile wani al'amuran idan aka mai da hankali ina tabbatar ma da ciwon cikin wata shida za a iya gama wani al'amuran dole ne mu duba matsayin soja a cikin tsari na tsaro na kasa akalla akwai bangarori na tsaro guda 29 to a ƙasar kamaru kuwa hukumomi sun fara kai ɗauki ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya ritsa da su su a yankunan arewa mai nisa. Wato da wannan ambaliya ya barko ya tafi da abin da zai tafi mukan dai ba abin da ya saura mana ran da ma aka yi abin gobe a sararin su bahana muka kwana mukan ba abin da za mu ce shi gyaran Allah wannan annoba ne. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar inda shirin zai ci gaba da duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya. Tamafa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Jiya Laraba akalla mutum sha hudu suka mutu sannan wasu ɗari hudu da hamsin suka jikata a wani sabon zage na fashe-fashe a ƙasar Labanin inda aka tayar da fashe-fashe na baya-bayan nan a wayoyin sadarwar oba-oba da mayakan Hezbollah ke amfani da su. akalla ɗaya daga cikin fashewar ta auku ne a kusa da ɗaya daga cikin wurin jana'izar da ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran ta shirya na 'yan hezbollah uku da wani yaro waɗanda ake cikin mutane sha biyu da aka kashe a ranar talata lokacin da dubban na'urorin sadarwar da ƙungiyar ke amfani da su suka yi ta bindiga a sassan ƙasar inda kimanin mutum dubu uku suka jikkata ƙungiyar hezbollah ta ɗora alhakin waɗannan hare-hare kan isra'ila wadda bata ce uffan ba duk da ƙwararru a harkar tsaro a gabas ta tsakiya da amurka sun faɗawa kafofin yaɗa labarai cewa har-haren na'urar sadarwa aikin hukumar leƙen asirin isra'ila ce ta mossad wasu jerin har haren kwantan bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojojin nijar ke bi sun kashe akalla sojoji sha biyu tare da jikkata wasu talatin a baya-bayan nan kamar yadda rundunar soji ta sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati a jiya laraba a harin na farko da aka kai a yankin yammacin tilaberi a ranar lahadi gungun ɗaruruwan masu aikata laifuka waɗanda suka isa wurin sun kashe sojoji biyar tare da jikkata wasu ashirin da biyar a cewar rundunar rundunar sojin ta ce a martanin da ta mayar ta sama da ta ƙasa ta kashe sama da mahara ɗari ba tare da bayar da cikakken bayani kansu ba a ranar litinin a yankin difa da ke kudu maso yammacin kasar inda ake yawan kai har-har da kungiyar boko haram da wani reshe na kungiyar is ta yankin yammacin afirka wasu abubuwan fashewa sun kashe sojoji biyar da ke sintiri wani babban jami'in harkokin wajen amurka ya ce goyon bayan da china ke baiwa masana'antun kera makamai na rasha na zuwa ne kai tsaye daga manyan shugabannin jamhuriyar jama'ar kasar china ko prc jami'in ya kuma nuna cewa na'urorin chips da china ke samarwa sun yi matukar inganta abubuwan da rasha ke yi a fagen daga a yakin da take yi da ukraine tsawon watanni jami'an amurka na zargin prc da taimakawa rasha sosai kan yakin amurka ta kakaba takunkumai ga kamfanonin china da ke samar da muhimman abubuwa zuwa ga kamfanonin kera makamai na rasha a ranar laraba mataimakin sakataren harkokin waje kurt campbell ya shaidawa 'yan majalisa cewa amurka ta yi jinkiri wajen cikakkiyar fahimtar ainihin alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoton. A Najeriya masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta kan kalaman tsohon ministan tsaro janar Tiwa Juma mai ritaya. wanda ya kira ga manyan hafsoshin kasar da su kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan kasar yana mai cewa ba su da wani uzuri wajen nuna gazawa kan wannan batu daga abuja ga hassan mai na kane da ƙarin bayani tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan laftanar general ty danjuma ke cewar yanzu babbar kalubalen da ke addabar najeriya shine matsalar tsaro janar dan juma wanda ya kalli babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron kasar ya ce dole ne fa ku manyan hafsoshi ku kawo ƙarshen wannan fitina ta aika aikar 'yan bindiga daɗi da ma kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan ba tare da bata lokaci ba wannan nauyi yana kan ku. General Tiwa Danjuma wanda bayan jagorantar rundunar sojojin Najeriya ya kuma taka rawa sosai a yakin basasar kasar na jawabi ne yayin kaddamar da wani littafi da tsohon kwamandan kwalejin horas da dabarun yaƙi ta rundunar sojan najeriya general solomon odinwa ya wallafa ya ce sojojin najeriya ba su da wani hanzari na gaza magance aika aikar 'yan bindiga Wasu daga cikin ku da har yanzu ke aiki ba ku fa da wani uzuri na gaza shawo kan kalubalen tsaro. Tabbas lalle ba ku da wani uzuri. Wannan jawabi kuma tamkar ya zabar da sojojin ne inda su da sauran faran hula da ke wannan zauren taron suka fashe da tafi. To ko me wannan jawabi na General Tiwa Juma ke nufi ga sha'anin tsaron kasar? Win Kwamanda Musa Isa Salman Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya. Ni ba ni da shakkan cewa sojin Najeriya a ƙasar nan za su iya dakile wani al'amarin. Idan aka mai da hankali ina tabbatar ma da cewa cikin wata shida za a iya gama wani al'amarin. Za a iya yi maganin shi lokaci ya kai da za a yi haka da. To sai dai kuma ga masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na kallon maganar ta Janar Tiwa Danjuma ta ta wata fuska ta daban. Dole ne mu duba matsayin soja a cikin tsari na tsaro na ƙasa. Akalla akwai ɓangarori na tsaro guda 29 wanda ma in ka tsaya kenan akan gundarin bangarorin na tsaro in ka ƙara zai iya fin haka yawa. A aza nauyin magance matsalar tsaro na ƙasa akan hudu daga cikin 29 gaskiya ba a yi musu adalci ba. Dole ne ɓangarori waɗanda suke da lura da yadda ake haɗa kai wurin magance tsaron wanda turanci muke ce masu coordinating element kenan wanda shi wanda ya yi irin wannan magana ya taba shugabancin irin wayannan din wato minista na tsaro na kasa irsu ne ke da wannan hakkin kaga misali yanzu tsaro na iyaka aka gaba hakkin soja bane duk kokarin da soja suke yi idan bangaren tsaron da ke da hakki na tsaro na iyaka misali immigration da custom da kuma yan sanda ba su yi aikin su ba to babu abin da sojoji za su yi wanda za mu ga tasirin tsaro na kasa dr kabiru adamu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump wajen ƙara ruruta rarrabuwar kawuna a Amurka da kuma dakile goyon bayan da Ukraine ke samu. kafofin yada labarai na kasar rasha sun yi ta kokarin nuna goyon bayan ukraine da wanda ya yi yunkurin kisan ryan wesley root ke yi a matsayin wani abin da ya ingiza wajen yin abin da ake zarginsa da shiryawa wanda wasu masana suka bayyana shi da mummunan sakamako na yadda amurka ke goyon bayan ukraine ta kare kanta a lokaci guda kuma rasha tana musanta yunkurinta na haddasa rarrabuwar kawuna a amurka tare da yin tasiri a zaben shugaban ƙasa na ranar biyar ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan ƙarya ne a cikin rahoton ranar 17 ga watan Satumba. Cibiyar nazarin barazana ta Microsoft ta ce yayin da har yanzu irin tasirin da Rasha ke yi a zaben Amurka na nan yadda yake tun fiye da shekaru goma. Rasha ta canza dabaru. don kaiwa ga amurkawa a cikin kafofin sadarwa na zamani da canja yanayin lissafin zaɓe. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ɗaya daga cikin 'yan mata hudu masu shekaru 15 zuwa sha tara a Tanzania na da ciki ko kuma ta haihu. An ɗage manufofin da suka tilasta wa iyaye mata matasa barin makaranta a da ɗaya, Amma duk da waɗannan dokokin da yawa har yanzu ba sa iya zama uwaye da kuma samun ilimi a lokaci guda. lokacin da wata na'ima kisima kisili ta samu ciki tana da shekara sha biyar da haihuwa ta fuskanci rashin amincewa daga iyayenta 'yan uwanta da sauran al'umma amma duk da irin waɗannan ƙalubale tana halartar makaranta mai zaman kanta wanda tare da haɗin gwiwar gwamnati iyaye mata suna ci gaba da karatunsu kisima kisili ta ce kuna changamoto mbari Akwai lokacin da nake aji, yakan zama wajibi na fita duba yarinya ta don na gani ko ta ci abinci ko bata ci ba, ko tana cikin yanayi mai aminci ko akasin haka, yayin da nake waje, ƙawayena suna aji suna karatu. Daga ƙarshe, shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran ya shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙasar Iran ba ta da ɓoyayyun manufofi. idan ta zo batun shirinta na nukiliya da kuma kasar a shirye take ta koma kan alkawuran na nukiliya da ta yi idan aka cire mata takunkumai inganta makamashin uranium ba lallai ne saboda dalilan makamai ba ne abinda muhammad el salami ya bayyana kenan a ranar laraba a wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na afp a gefen taron hukumar nukiliya ta duniya da aka yi a biyena ya ce muna yin hakan ne saboda bincike da kuma samar da ire-ire ga manufofin a ga manhajojin masana'antar nukiliya. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To idan muka leka ƙasar Kamaru, hukumomi a ƙasar sun kaddamar da ayyukan agaji a yankunan arewa mai nisa. da tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallansu rahotanni sun ce akalla mutum goma ne suka mutu yayin da aka yi asarar dukiya da dama kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da muhammad rabi damba ya yi komana daga kamarin kasar kamaru ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa abinda ya jefa mazauna arewacin kasar cikin halin su wannan bala'i ya ba su mamaki wannan bangaren al'ummar kasar sun kwashe a hakika kwanaki da dama suna fama da ruwa da ta malali garuruwa dubunnan mutane da ambaliyar ya shafa na jiran ceto mr atangaji ministan cikin gida ya ce zuwa yanzu akwai motoci goma sha biyu dauke da abinci da magunguna da suka isa garwa da ninyan kuma za su isa ne gun waɗanda suke bukatan kayan agaji sa'an nan motoci goma sha biyu su kuma sun tashi dauke da kayan agaji sakamakon wannan bala'i na da ban tsoro ambaliyar ta ritsa da mutum goma makarantun firamare 185 da manyan makarantu goma sha uku abin ya shafa da kuma dabbobi 178 ruwan ta hallaka bugu da ƙari waɗanda suka tsira da rai na fuskantar matsalar abinci malam dan juma bala gani yake cewa wato da wannan ambaliya ya barko ya tafi da abin da zai tafi mukan dai ba abin da ya saura mana ran da ma aka yi abin gobe a sararin su hana muka kwana mukan ba abin da za mu ce shi gyaran allah wannan annoba ne abin da zan ce ma mutane da ya tsaya da addu'a kawai ba mai gyara zamani shi Allah mu tsaya dai da addu'a kuma duk abin da Allah ya turo a rungumi abin yin haka a yi mishi godiya amma an yi rashi bisa la'akari da munin halin da ake ciki gwamnati ta saki sefa biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara domin taimaka ma waɗanda abin ya shafa ana gudanar da taron gaggawa a kusiri domin yin la'akari da duba dabarun karfafa gudanar ruwan kogin logon ishari mai ɗorewa tattara albarkatu da kuma sama ma waɗanda abin ya shafa matsuguni. Tanisha rubutu tana mai cewa wannan iftila'i da muka tsinci kanmu a ciki muna da matsalan tafiya daga wannan anguwa zuwa wani anguwa maimakon mu yi amfani da babura da motoci yanzu da kulukulu muke amfani don mu samu mu tsallaka daga wannan anguwa zuwa wani anguwa a ra'ayin masana yankin na fuskantar dumamar yanayi tare da ƙaruwan yanayin zafi da iska mai ƙarfi sa'an nan ƙaruwar al'umma shi ma yana da rawan da yake takawa a wannan sauyin muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wandare cibiyar adamawan kamaru to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ɗayan dare ne da kwata shida na safe kenan da kwata a najeriya da jihar kamar da chadi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Za ka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagari iyayen shi. zaka ga an kawo ɗalibi bayan ya ki jin magana iyayen shi can maimakon su ja ɗansa a jiki su tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai kwaba mashi bale ya sa ya zama mutumin kirki. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsarin karatun da ake tura ƙananan yara da sunan almajiranci. inda a jihar zamfara ake samun ƙananan yaran da aka tura karatu da shekarunsu ba su kai biyar ba wakilin ma a zamfara abdulrazak bello ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin batun da suka hada da shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar zamfara sheikh ahmed bin umar kanoma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara sai kuma uwar gida na fisa Sheikh mutara Zawiya Ga Abdulrazak da ci gaban tattaunawar. to malama nafisa ku an da an ce zawoyi an san kuna kusa gare su da yawa to wayan irin kalubale kuke gari yara suna fuskanta kalubale wani sa'in daga inda aka kawo yara kamar misali zaka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagari iyayen shi zaka ga an kawo ɗalibi bayan ya ƙi jin magana iyayen shi can maimakon su ja ɗansa a jiki su tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai kwaɓa mace bale ya sa ya zama mutumin kirki to an fi samun matsala irin wannan mm, mm. kuma akwai irin ɗabi'u ka ga yaro ya canza kila ana shigar da shi kila daga sunan zuwa wanke-wanke ko neman bara wasu gidajen da basu kamata ba sai ku ga ɗabi'u sun canza kuna cin karo irin wannan to gaskiya mu da yake almajiran ya mafi yawanci sun fi ƙarfi ga sana'a to kuma cikin su na tashi sai dai ba za ka rasa ganin na cikin gari ba za ka iya ganin irin wannan tunda kaga kamar su wa'annan za ka ga da wuya ka ga almajirin zawiya da ƙazanta ko bai da sana'a. Muna magana su wayannan yare ƙanana eh, ah. da ake kawowa eh, eh. in kuna ganin su wani hali kuke ganin ne. Akwai damuwa akwai tausayi wani ma za ka yi kokari kamar da shi kamar ɗan kaɗan ka kiyaye mishi abinci ya rika zuwa yana ansa kamar ɗan koko da safe an saba yin shi na sadaka gida abinci da rana dai abin da za ka ba yaro kamar guda biyu uku wani sa'in ma har yara goma ba za a rasa abin da za a ba su ba a cikin gidan malaman zawo. iyaye maza a wannan zaman malam hassan yan buhu sai kuma mai wakiltar iyaye mata hajiya nafisa sheikh murtada zawiya tare da wakilinmu na jihar zamfara abdulrazak bello kaura To bari mu dora a akar makallahu kukan samu korafe-korafe da dama daga makarantu daga uwaye daga ainihin sauran mutane cikin gari. Wasu na ganin cewa yawan aurace-aurace a suke auri wannan a sake ta a auri wannan ko a taya wa ɗaya barkatai sai ya zama tun sun cika gida mutum bai ya kula da su ya gaba da ɗauke su ya kai su a wurin bara wasu kuma na ganin kan masu irin zuwa ciran ne suka ganin cewa su kwashe kiyaran su kawo cikin gari su ban sanya kuke samu irin wannan kwarfe-kwarfe ƙorafe duka wannan ana samu akwai dai waɗanda tsakani da Allah don suna son ƴaƴansu su je su samu ilimi kuma a wuraren da suke babu wani kyakkyawan tsarin da za su samu ilimin wanda in ba su yi wannan hijirar ba to ba za su samu karatun ba wanda kuma a inda an ka hito baya da yawa wuraren da in ba don hijirar nan ba ba don almajirancin nan ba da ba a samu ci gaban addinin ba gaba ɗaya to akwai waɗanda tsakani da Allah ne manufar suke kenan tunda zaka ga wani ma yana son yaron shi ya rika mashi aiki amma ya ɗauke shi ya kai makaranta kuma zaka ga wasu uwaye suna kulawa suna ziyarar 'ya'yan suna kai musu duk abin bukata to irin wanda ka faɗi akwai waɗanda gaskiya ana iya fahimta haka nan ne wanda zai kawo yaro ya watsi da shi in ma an aika mashi an ce ya zo ga matsala ko rashin lahiya ta yaron shi bai zuwa shi mararraba ya biɗa da shi akwai irin wannan ne wanda ko da cikin garin wani zaka isko bai kai almaji bai kai yaron makaranta ba amma yaron sake yake haka nan yayi ta yawo cikin gari hamla ya to akwai waɗanda gaskiya niyya suke nan wata wasu kasawa din ne wasu mararraba suka biɗa da yaran wani ma yana son ya tafi unguwa sai ya ga ya zashi to bari ya zo ya kawo yaran akwai masu irin wannan niyya don haka za a kasa uwayen a matsayin manufarsu ga sha'anin almajiranci ne. To Mala Hassan kaji an taɓo maganar cewa masu zuwa ci rani su bar yaran kuma akwai matsal da yanzu jihar Zamfara ke gano sha'anin tsaro wasu an kashe uwayensu wasu kuma a kawai uwayen sun hijira ne sun bagari ban sani ba kuna cin karo da ire-iren wa'annan? Ke eh, gaskiya muna cin karo da su saboda galiban ka ga mu muna harka ma musamman mu 'yan kasuwa ne. To za ka kusan kowane lokaci lokaci ka kai ta kasuwa kayan ma ka fara hulɗa da wa'anda da ka saye da sayarwa ka ci karo da irin wa'annan. Za ka ga kowa da irin matsala ta wani uwayen ma bai san inda sun kai ba. Wani kuma a'a kawo shi dan an kai amma wa'anda aka kawo shi wurin su ba a kawo abun da za su kula da shi ba. To kaga irin haka din dole ne a ce su dai dole a bangaren za a ga ita hukuma ya kamata a ce an shigo irin wannan bangare mm. domin na san inda an kai to ba a jihar Zamfara akwai hukuma ta musamman wadda ha kula da su kansu makarantun allo da islamiyoyi wadda kuma duk lokaci bayan lokaci gwamnati na ware wasu buhun abin taya inda ake bayarwa ana kula da irin wannan makarantu to akwai bukatar gaskiya irin wannan lokaci da jihar Zamfara muka tsinci kanmu to ya kamata a ce su shugabanni a ƙarfafa wannan bangare domin ganin cewa an ƙara inganta. Malama Nafisa shiga mutala Zawiya, za ki ɗauki ƙaramin yaron ka shekara ki kashe bara wani gari gaskiya ba zan iya ba saboda me saboda duniyar ta canza da a ce duniyar da ce zan iya kai shi mm. saboda malaman daɗin ba su ne na yanzu ba kulawar da ba ita ce ta yanzu ba tsaron da shi shine na yanzu ba mm. halin da ake ciki yanzu ya fi ƙarfin malamai ya fi ƙarfin iyaye mm. to ya kamata a ce mu kula ni da yaro ɗan shekara hudu gaskiya ba zan iya kai shi karatu ba dama dama ya kai shekara goma to zan iya. Mm. To amma yanzu da ake kawowa da za a tambaye ki shawara waye suna neman shawara me zake ba ku shawara irin wannan? Zan ba su shawara su bar su yi wayo ya kai shekara daga bakin goma nan ko tara kamar yadda malam ya ce daga shekara tara ko goma to ana iya kawo su akwai balar tsari da bangaren addini a ce kuna kallon lamarin na almajiranci duk da ke akwai masu ganin ma kenan ma tsarin ma gaba da kwata bai kamata ya zo ya kamata a ce an kawo da shi ko kuma a inganta shi ta da ka ɗauko bayanin cewa a samar ma yaro wurin bacci da sauran abubuwa malam da za a ba al'umma shawara ya ya kamata inganta tsarin na almajiranci wa shawara za a ba al'umma. yawwa shawara cewa watan a nan yanayin ƙasanmu da kuma halin da ake ciki yanzu bayyawa a kawar da shi a ce gaba ɗaya saboda in an ka dawo an ka diba aka yi nazarin fa'idodin da ya haifar shi wannan tsarin din na almajiranci ya haifar da manya-manyan malamai ya haifar da masana alkalai limammai da duk sauran wasu da aka bukata sai ka isko almajiranci nan shi ya haifar da su duk wanda ka zauna wani babban malami sai ka tsammanci sai ka ɗauki cewa ya je ya yi karatu an kai shi makaranta gari kaza ya yi karatu a gari kaza watan za ka samu cewa asali ba garin su ma yake ba daga nan hijira ya yi ta yi wani gari saka za ka ɗauko haka nan duk manyan malaman da sun ka kawo makarantu garin nan don ka ɗauko tarihinsu daga wasu garuruwa suke sun zo ne da sunan karatu kamar yadda an ka kawo ga mu irin mu ƙanana kaga misali miya kawo mu karatu da sunan karatu ba kasuwanci ba ba komai ba kaga kuma da in na fahimci akar makallawa kai ma sunan baraka zunan almajiri shi ne kaga na taso daga garin mu wanda kaga daga garin mu na taso an ka na zo makaranta ni ma ni ci gaba da karatu ni ci gaba da ni ma har ni kafa makarantar to amma tun da na kalli ni na kafa makaranta ta almajiranci ina da ita amma zan batta ga tsari na da a'a dole sai ni zo ni shigar da tsari ingantaccen tsari wanda ya taimake mu yau ina gode ma Allah cikin almajiran da mun ka karɓo daga garuruwa akwai masu digiri biyu akwai masu digiri ɗaya da yawa akwai waɗanda NCE gare su akwai waɗanda kaza ga sunan ne waɗanda asali almajirai ne ta mako akwai maka lasa da kun kawar na ku ta shekara nawa kila aka ɗauka yaro makarantar wancan lokacin kamar yadda ni ce ka isko shekara tara shekara goma zuwa sama yanzu misali ko mu yanzu babu yadda za ka yi a makaranta ta yanzu ta bangaren almajiranci ka kawo yaro ko dan shekara bakwai ba mu karba tun da ba mu dai da tsarin da muke ciyar da su irin wannan ciyarwa amma muna da tsarin da za ka kawo musu abinci su dafa to dan shekara biyar na iya dafa maka shi abinci nan biyar dan shekara hudu balle dan shekara uku <laughs> to kaga tsarin mu yanzu sai yaro yana da haddi tun fom din da zaka gani mm. to yaron nan sai ka wani ma in kace kaza da yawa ma wani zai ce mana ai dan shekara tara ne ko goma mm. amma da an kawo shi mun kaga dan karami ne mace ya hankuri ko ya koma da shi gida to madalla da alama an fara samun hanyar inganta tsarin da fatar haƙa za ta cimma ruwa dan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar zamfara sheikh ahmad bin umar kanuma da hassan yan buhu shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara da kuma uwar gida nafisa sheikh muftaka zawiya sai wakilinmu abdulrazak bello kaura da ya jagoranci tattaunawa da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su madalla yanzu kuma ga wannan sakon Sasha Hausa Radio Masu sauraro shirinku. Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu yanzu kuma ga labarai a takaice jiya laraba akalla mutum sha hudu suka mutu sannan wasu ɗari da hudu hamsin suka jikata wani sabon zagaye na fashe-fashe a ƙasar labanin inda aka tayar da fashe-fashen na baya-bayan nan a wayoyin sadarwar oba-oba da mayakan hezbollah ke amfani da su akalla ɗaya daga cikin fashewar ta auku ne a kusa da ɗaya daga cikin wuraren jana'izar da ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran ta shirya na 'yan hezbollah uku da wani yaro waɗanda ke cikin mutane sha biyu da aka kashe a ranar talata wasu jerin hare-haren kwantan bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojojin Nijar ke bi sun kashe akalla sojoji sha biyu tare da jikata wasu talatin a baya-bayan nan kamar yadda rundunar soji ta sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati a jiya laraba a harin na farko da aka yi a yankin yammacin tilaberi a ranar lahadi gungun ɗaruruwan masu aikata laifuka waɗanda suka isa wurin sun kashe sojoji biyar tare da jikata wasu ashirin da biyar a cewar rundunar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce goyon bayan da China ke baiwa masana'antun kera makamai na Rasha na zuwa ne kai tsaye daga manyan shugabannin jamhuriyar jama'ar kasar China ko PRC jami'in ya kuma nuna cewa na'urorin chips da china ke samarwa sun yi matukar inganta abubuwan da rasha ke yi a fagen daga a yakin da take yi da ukraine rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump wajen ƙara ruruta rarrabuwar kawuna a amurka da kuma dakile goyon bayan da ukraine ke samu kafofin yada labarai na kasar rasha sun yi ta kokarin nuna goyon bayan ukraine da wanda ya yi yunkurin kisan ryan wesley roth masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai dai idan lakai mu karfe 8 agogon najeriya da jira kamar da chadi bakwai kina agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin kada manta muna na kodi shi a shafukanmu na facebook x instagram amma da youtube idan kuna neman labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe ladi ta na gabatarwa da daji balawai da haɗa mana shirin sai injiniyan mu jimmy cook ni mahmud lalo nake cewa a lafiya